kimiyya da fasaha a musulunci. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa cikin shirin kimiyya da fasaha a musulunci to alhamdulahi a sati ko in ce shirin da ya gabata a alkali dr lawal sile ya yi mana bayanin ma'anar fasaha a inda ya bambanta mana akan kimiyya da fasaha to yayin da yake ta bayani akan menene fasaha sai lokaci ya shigo kukunce sai lokaci ya yi to alhamdulahi kuma yau muna tare da alkali dr lawal sile wanda alkali ne a kotun lardi wato afa shari'a court ta nan kakuri kaduna za mu kasance tare da shi domin ci gaba da bayani akan wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci sunana abba zayyan wanda zan kasance tare da ku to Allah shiga malam zan ce barka da zuwa to barka ka dai barka da wannan lokaci kuma sa lokacin da wancan shirin da ya gabata ka fara bayani akan ma'ana ta fasaha sai lokaci ya a da kaɗan fara bayyana mana bambancin arts da technology eh, ina san malam dama yanzu a ɗan ɗora domin a ci gaba da mai sauraro bayani domin mu fahimci wannan kimiyya da fasaha ma'anayin yin ɗorin wannan ko ce ɗora wannan shiri akan wannan turba shine domin mutane su fahimci ina za mu yaya kuma za mu je inda za mu domin idan baka fahimci wannan mataki na farko ba a kan ma menene ma kimiyyar menene kuma fasaha ba za ka fahimci abin da malam zai bayani ba to shi sanya yana da kyau mai sauraro a mu a hankali in akwai tambayoyi kamar da na sanar da ku akwai nambar da za mu bayar domin in an fahimci shirin da kuma shawarwari da kuma tambayoyi da za mu rika aikawa ana ba da saƙon wato na text message a inda za a rika gabatar ma malam malam yana ba da ansa a yanzu dai muna cikin makaranta ne malam yana bayani kafin mu ba da dama kuma malam ya amsa tambayoyi to Allah shiga ta malam bismillah to um, mu ɗalibai eh. za mu yi ƙoƙarin iya yadda za mu iya yin Allah ya so mu yi bayanin dama mun tsaya inda ake fassara ma'anan art to kuma da hausa an fassara wannan atsin wato fasaha da cewa shine ilimin bincike mai zurfi ta fuskar gwaje-gwaje ta hikima haka to daga dan ne aka cewa kimiyya da fasaha a matsayin darasi masu zaman kansu kimiyya darasi ne mai zaman kanshi fasaha kuma darasi ne mai zaman kanshi in aka ce kimiyya shine sciences da ake faɗi a yanzu mm. ah, fasaha kuma shine as kamar yadda muka faɗi wato mu daina cewa technology yawa ba ba arts and technology ba ne to arts and science ne to shine ainihin kimiyya da fasaha na'am a iya cewa arts and technology amma kuma wani bangare ne daban daban in aka ce arts and technology ya fi a fassara da cewa wato fasaha da kere-kere to alhamdulillah eh. to wannan shi ne kuma shi yana da yana da darussa iri-iri eh dama abin da nake son in ce to yanzu bari mu shiga darussan kimiyya da fasaha tunda na san kowannensu yana da darussa daban-daban wani irin darussa ne wanda kila mai sauraro zai so ya san wani darussa ne za a iya gani a matsayin kimiyya wani kuma darussa ne na fasaha yawwa to kafin nan wato shi kimiyyan ya kasu kashi-kashi yawwa a nan muna da kaman kashi hudu zuwa biyar na kashe-kashen kimiyya ɗin wanda kowanne kashi a eh, ƙarƙashin shi hmm. yana da waɗansu darussa yana da rassa da yawa e, shi bayan wannan kashin na kan shi na kimiyya ɗin to a ƙarƙashin shi akwai waɗansu darussan kuma daban-daban to misali mu fara da kimiyya mu ajiye fasaha sai mun gama da kimiyya da rassan kimiyya to in muka je kimiyya cikin rassan shi akwai abin da suke kira natural science natural science eh. to suwaye natural, natural science, science wani ilimi ne wanda yake yana lura da ainihin yadda halittan abu yake a ɗabi'ancen shi ba tare da aikin wani ɗan adam ya shige shi ya cancanza shi ba a lokacin ne ɗan adam zai shigo ga wannan abin ya rika kallon shi yana sarrafa shi yana jujjuya shi yana nazarin sa ya fitar da abubuwan da ke ciki to menene misalin na ciki an samu misali ilimin zoology ai ka kara kuma shigar da mu to <laughs> menene um, misali na ilimin nan da ka fara faɗi to shi wannan ilimi na zuloji, ilimi ne na binciken halittun dabbobi to iri-iri musamman dabbobin dawa na'am zaki giwa damisa dila wura, ne ake su ne ake eh. yana suna cikin rukunin natural science yawa to kamar iska da ruwa da kamar girgizar ƙasa a za mu je waɗannan su kuma ba su cikin eh, wannan akwai su volcanoes da sauransu wannan daban tuku. to madalla eh za mu zo a hankali za mu rika fitarwa eh da na ji ka ce natural abubuwa. na san wani zai tunani ya ce kila abubuwan da Allah ya halitta wanda kila dan adam ba ma kila ba dan adam kawai ya zo ya tarar da su ne sai dai ya bincike ya ga yadda tsarin su yake yi haka ne amma kuma mm. kowanne da kuma yadda aka kira shi to saboda haka wannan da aka ce mushi natural sciences eh. sai aka dubo su darussa da suka dace da abin da aka faɗa dinnan nan don a kalla abu a ɗabi'ancen shi sannan sai a yi bayanin shi kamar na waɗannan zoology ɗin nan shine darasi irin wannan na koyan halittun dabbobi da irin aikace-aikacensu da irin rayuwansu da amfaninsu ga duniya da amfaninsu ga ɗan adam da amfaninsu ga yanayi da sauransu sannan ma akwai botany na'am dai na ƙarƙashin natural science ne botany ko shi ilimi ne na tsire-tsire tsirrai waɗannan da zaka shiga musamman Najeriya ga mu da su iri iri eh, a shiga daji a ga saiwan wannan a ga mm. itacen wannan a ga wannan kamar su mai ganye eh, eh, eh kenan su su suke da wannan mm, sana'a kenan eh su ne masu irin wannan sana'a a gargajiyance a gargajiyance yadda kamar yan China suke shiga da tsirrai da sayu su magunguna har turawa ma su yi eh na gane to amma su ma sun takaita na'am a wani yanayi eh chemistry eh, kuma eh, yana neman shi yasa yasa ake ce musu herbalist na'am to ba shi yasa ake ce musu herbalist eh, to wanda suke su kuma suna lura da waɗansu abubuwa na tsirrai kaɗan daga ciki su yi su domin su ɗauko maganin da suke bukata. To, amma wannan in Amma bota ne ya fi faɗaɗuwa fiye da iya abin da suke. abin da za a shuka ya tsuru. Yawa. Masha Allah. Duk abin da ya shafi tsirrai da sauransu shi ya fi faɗaɗuwa a wannan kuma ana ana darasi ne mai zaman kanshi da ake karatun shi ma a manya-manyan makarantu. To na biyu kenan sai na uku. To sai physical sciences. Na'am. Shi kuma physical sciences Shi ne wanda ya shafi irin abubuwan da muka yi magana na baya su ma'adinai suka shafi irin kuma su ah, haɗe-haɗe irin na magungunan don physics yana ƙarƙashin physical sciences ne akwai darasi sosai physics eh. wanda yana ƙarƙashin physical sciences ne wanda nan gaba za mu yi magana meye physics kuma har za mu shiga menene metaphysics kuma to sannan akwai chemistry da muka yi maganan shi a baya a cikin eh duk yana karkashin physical sciences a ah, physical sciences okay na'am ah, a wai duk yana cikin kokuwan natural science natural science an bayyane shi daban a can to komi din nature ne to amma daga baya masu ilimi malamai namu sai suka classifying suka bai da shi aji aji in an ce natural science ga ajin da ake ne. Eh, in aka ce kuma physical science to ga ajin da ake Shi shine ciki akwai karkashin shi akwai physics akwai chemistry to biology kuma yana ina da mu zo na gode maka wannan ya eh, saura kankani mu shigo shi to masha shine inda ake da social science to social science shi kuma shi ma wani ilimi ne wanda yake yana da dangantaka da kimiyya mm. kuma yana da dangantaka da rayuwar dan adam to shine kamar irin su political science to ina agric science irin su sociology agric science ya koma can wajen natural science to na gani eh, na gani ya koma can wurin to saboda haka shi akwai political science akwai sociology mm. to su ne suka karkashin social sciences to sannan bayan wannan ma akwai wani kuma to malam shine applied sciences eh na kan gani a makarantu sai a ce applied science yawa na'am to applied sciences din nan shine akwai engineering a karkashin sa wato za a ɗauko ne ga abin da Allah ya halitta ga komai da komai to yanzu ya sarrafuwan shi zai zamo ga jama'a ya sarrafuwan shi zai zamo ga halitta ya za a yi a amfana da shi to sai a zo ya za a yi a kera shi ya zamo yana da siffa iri kaza ya zamo zai aiki iri kaza zai aiki iri kaza to shine aka samu injiniyarin ta karkashin sa to nan wurin aka samu a fabrication fabrication wanda yake shine aiki na kirkire kirkiren sarrafa musamman karafuna bai da shi ga karfe yanzu ya haɗu to a shirya mana gado da shi ko a shirya mana kujera da shi kai ko a yi mashin ko a yi mota to waɗannan su ne darussan da kimiyya suke da shi da misalan da muka kawo game da darussan kimiyya to alhamdulillahi mai sauraro kamar yadda yan ana tare ko in ana biye da mu shiri ne na kimiyya da fasaha a musulunci kuma abinda muke ta kokarin yi a wannan shirin shine wannan wato mai sauraro ya fahimci shin menene ma kimiyya kuma menene fasaha kuma yaya darussan da suke karkashin wannan malamin da yake mana ko in ce yake mana wannan ba da karatu ko kuma in ce yake fede biri wutsiya wutsiya akan wannan shiri shine alkali dr lawal sule kamar yadda muka fara wannan shiri tun daga farko mun ɗauko mai muhimmanci ko kuma ce sanin ma menene kimiyya da fasaha a inda malam ya ɗan yi dogon jawabi akan ita kanta kimiyya cewa sunan wani ne wanda ake ce ma alkemi wanda ya rayu a karni na takwas a inda malam ya mana bayani akan abubuwa ko kuma in ce yadda kimiyya ta aka kirkiro kimiyya da shi yana kere-kere da abubuwa daga nan aka samu suna kimiyya malam kuma ya mana bayani akan menene mahimmanci ko in ce yadda bahaushe yake ganin kimiyya da fasaha da yadda bature da yadda balarabe da sauransu kuma ya yi haka ya yi mana dogon bayani akan fasaha da menene ma fasaha da rabe-raben fasaha to a nan ne za mu dasa aya a sai sati na sama in allah ya kai mu yau malam ya tattauna ne akan wato darussan da ke cikin kimiyya a inda ya mana guda hudu akwai natural science malam idan na manta a tunasar da ni akwai natural sciences akwai uh, physical sciences physical sciences akwai kuma social, social sciences da kuma applied applied da kuma yawwa na sanin wato tsirrai to duk wannan in ana biye da mu mai sauraro zai fahimci ina ne suka shigo kuma yaya ake son a fahimtar da mai sauraro a nan ne zan ce muna godiya kwarai da gaske Eh, da kasancewa tare da mu a wannan shiri a madadin wanda suka dauki wannan shiri wato hamza abubakar malamfashi da kuma peter gonji da shi malaminmu wato alkali dr lawal sile da yake kokarin eh, sanar da mu akan wannan darasi eh, shine zan ce darasi na uku a wannan shiri sai ce sai kuma wani shiri na gaba ko kuma Allah mu. Ah, za mu kasance tare da ku ne abu zai nake cewa lashe ba mu alheri